Motocin ɗaukar marasa lafiyar ƙirar Nissan Prado Jeep 31 na da dukkan kayan aikin gaggawa da ake bukata da gwamnatin Japan ɗin ta ce rukunin farko ne ma na gudumawar don akwai saura goma sha biyu na tafe. The Japanese embassy, partnership local NGOs, Nan ma jakadan Japan din ne a Najeriya Novak Soke ke cewa gwamnatin kasar sama na aiki da kungiyoyi masu zaman kansu wajen raba kayan kiwon lafiya a Najeriya cikin tallafin Japan na inganta lamuran kiwon lafiyar a Najeriya. Motocin dai da ministan lafiyar Najeriya Isaac Adewale kaddamar bayan karɓar su a dandalin Eagle Square Abuja ya ba da umarnin tura su manyan cibiyoyin kiwon lafiya a faɗin Najeriya. Muna ba wa Japan tabbacin aiki da waɗannan motocin ta hanyar da ta dace. In ji Adewale wanda ya ce tallafin ya zo daidai lokacin da Najeriya ke kara ɗaukar matakan lafiya na gaggawa musamman ma don yadda hatsuran mota kan laƙume rayukan jama'a. An tabbatar dai baya ga cutar sida ba wata hanya ta biyu mafi zama kabari kusa irin hatsarin mota a Najeriya. Wasu lokutan aka rasa ingantattun motocin ɗaukar marasa lafiya don ceto rayukan waɗanda suka samu hatsari da kan buƙaci kulawa ta musamman. Dr. Ahmad Gana likita ne a Najeriya da ke ganin baya ga irin wannan tallafi daga kasashen ƙetare akwai buƙatar sassa masu zaman kansu su zuba jari ga kiwon lafiyar. To irin waɗannan abubuwan su ne yadda za a yi a inganta harkar kiwon lafiya. lafiya domin gwamnati tana da abubuwa da suka yi nauyi da yawa a kanta yawanci abubuwan akan yi ba a kaiwa makuran inda ake bukatan a kai da an dan soma an taba an kai tsakiya sai a ce kuɗi ya kare saboda haka iyakacin abin da za a iya yi kenan amma idan aka samu mutane suna sa hannun jarin su a cikin harkan kiwon lafiya ana haɗa kai tsakanin gwamnati da attajirai da kuma likitoci sauran masu ayyuka a asibitoci za a samu ingancin harkan kiwon lafiya a Najeriya wani abu ma da ya ban mamaki a nan Madina ana magana wannan asibiti asibitin saudi german in ka ji sai ka ɗauka kamar wani gari ne gaba ɗaya sai na ga ƙaramin asibiti ne ba haka ma wannan asibiti da turkiya ta buɗe a abuja ana labari kowa zai ruga ya tafi asibitin nan da na je sai na ga ɗan ƙaramin gini ne kawai ni gidan sama haka a sai bambancin kayan aiki ne kawai kwarai da gaske shi asibiti ba wai gini ba ne gini kaman ado ne akwai mafi karancin abubuwan da ake bukata a kowane asibiti musamman asibitin da aka ce akwai kwarewa a wani sashi za ka samu akwai kuma dukka kayan ayyuka da kake so mutane a yawanci akan ƙara gishiri akan abun a ce maka sai an canja masa koda sannan a ce ya fita kuma ya je ƙasar indiya an je an duba sannan an ce ba ciwon koda ba ne musamman aka ce kodar ka ta daina aiki so yana da wuya kuma ka je wani asibiti a ce ma ai ba ciwon koda ba ne sai dai mahaukacin likita ne da tun can ya ce kodar ta tsaya gwamnatoci a jihohi kan sabunta gine-ginen asibitoci a yi biki har ma da yanke kyallen budewa da almakashi da sanya 'yan koroso su yi ta rawa kamar ransu zai fita amma ka leƙa asibitin sai ka ga ba likitoci ba kayan aiki ba magani nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya